بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين أو مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مو لتاتي سادوا a masallacin anas bin malik a nan bauchi da mu da muke nan da waɗanda suke nesa da suke jin mu ko za su ji mu daga baya muna ci gaba da yin karatu daga cikin littafin umdatul fiqh na ibnu qudama al-maqdisi Allah ya yi rahama a gare shi yau takwas ga watan zulqada shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda kuma shine goma sha tara ga watan shidda shekara ta dubu biyu da ashirin da daya miladiya wannan shine darasi na dari da saba'in daidai kuma shine darasin da za mu cika karatu a cikin kitabun diyat babin da za mu karanta a yau shi ne babin ƙarshe a cikin kitabun biya wato <clears throat> babukan da suke tattare da hukunce-hukuncen biyan biya babin da za mu karanta a yau wani babi ne da da yawa daga cikin hukunce-hukuncensa kamar baƙi ne akan yadda mutane suka saba ji dangane da hukuncin biyan biya a kan harkar kisan kai wannan babu shi ne babul kasama abinda za mu ji a cikin wannan babi shine bayani a kan menene shari'ar musulunci ta tanada idan aka tsinci gawar mutum a tsakankanin mutanen da ake zargin su suka kashe shi ko wani daga cikin cikinsu ya kashe shi amma ba a san wane ne takamaimayin kisan ba ana iya samun mutum da yake da adawa da wani domin ɓadda kama sai ya kashe shi sai ɗauki gawar ya je ya jefa a inda yake nesa da inda shi yake ko kuma ya ɗauki gawar ya ɓoye ta a inda da kyar za a same ta ballantana a yi tunanin wane ne ya aikata kisan ko kuma ya kashe mutum sai ɗauki gawarsa ya je ya jefa a kusa da gidan ko shagon ko gonar wani daban wanda baya da alaƙa da kisa a gama iya bincike a kasa gano haƙiƙanin wanda ya yi kisan saboda babu shaidu idan aka samu shaidu suka gani ko suka ji suka bayar da shaida da ta tabbatar da wani ne ya yi kisa an kun san ba wata matsala kowa ya san menene hukuncin idan akwai wannan an sauwaƙa wa alƙali ko hukuma wajen bincike ko kuma jami'an tsaron da za su tabbatar da wanda ya yi kisan kafin su kai shi gaban hukuma ko gaban alƙali ya zartar masa da hukunci to amma a irin nan sai aka kasa gane haƙiƙanin wanda ya kisan saboda babu wanda ya ga lokacin da aka yi amma akwai wanda ake zargi ko kuma akwai waɗanda ake zargi saboda unguwar da mutumin ya shiga dama akwai gaba tsakaninsu da shi wanda aka kashe ko ɗan uwan wanda aka kashe ta fuskar kabila ko addini ko siyasa ana samun irin wani? to wannan babi kamar ya warware yaya za a yi wajen wato abin nan ijra'at gada'iyya wato procedure na yadda za a yi har a fitar da wanda ya yi wannan laifin kuma a hukunta shi ba shaida ko ɗaya da ya gani amma akwai zargi da tuhuma mai karfi kan wane ko su wane to wannan babi zai faɗi yadda ake warware wannan matsala wannan babi shi ake ce masa babul ƙasama. an fahimta wani da ɗaɗɗen tsari ne da tun lokacin jahiliya larabawa suke amfani da shi da addinin musulunci ya zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi amma ya masa gyare-gyare domin ya dace da tsari irin na shari'ar musulunci ana fahimta da kamar ɓangare na customary law na larabawan jahiliya abdullahi dan abbas ya ruwaito a cikin sahihul bukhari cewa lokacin wato abdul muttalib kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana matsayin community leader tun kafin a zo ga haifuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin jahiliya sai aka kashe wani daga cikin banu hashim kaga kabilar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kabila ce mai tsada sai aka kashe wani sai ana zargin wani ne yayi kisan daga cikin wata kabila wadda suke adawa da kabilar banu hashim su banu hashim sai suka nuna ɗan yatsa suka ce wani ne ya yi kisan aka ce ina hujja suka ce mu bamu da hujja ta cewa wani ya gani amma muna da tabbacin wani ne kawai saboda dama akwai magana kaza kaza irin waɗannan abuwa da ake ce circumstantial evidence wato ƙara'in da suke nuna alamar wani dama fa yana fakon zai taɓa wani a cikin mu amma dai yanzu ba a gani ba kuma ya zo ya dake kowa ma ya zo ya dake shi bai san wanda yake ba sai suka ce mu abdulmuttalib ya ce wani ne ya kisan nan su kuma suka ce ba mu muka yi kisan nan ba sai ya ce to in dai haka dai ku rantse mutum hamsin daga cikin ku su zo su yi rantsuwa cewa ba shi ɗan ƙabilarsu kun san larabawa suna da tsananin ƙabilanci ta yadda ba za su yarda su sallamar da ɗaya daga cikinsu ba akwai haɗin kai mai ƙarfi ko ya yi laifi sai an rufe laifi sai ce kowa daga cikinku a samu mazaje waɗanda za su iya wato suna da alaƙa tsakaninsu da wane ta fuskar dangantaka ta ƙabila zo su yi rantsuwa mutum hamsin cewa ba ku kuka kisa nan ba sai magana ta ƙare amma in ba a yi haka ba to sai kun biya shi kenan suka ce za mu rantse mu ba mu yi kisa ba wannan zai rantse wannan zai rantse har sai da aka samu mutum arba'in da takwas a cikin nawa hamsin dama hamsin ake yi mutum arba'in da takwas suka zama rantsuwarsu saura mutum biyu mutum biyun nan da aka ce su yi ɗaya daga cikinsu yaro ne matashi ɗaya kuma dattijo ne shi dattijon ya ce ni ba zan rantse ba akan abin da ban gani ba ban ji ba amma dai ina tare da yan uwana amma rantsuwa ce ba zan yi ba ai dama diya raƙumi ɗari ne in aka tashi biya ko to ni ga kaso na na diya raƙumi biyu a madadin rantsuwa ɗaya ni kaɗai a cikin mutum hamsin ɗin nan akan rantse ni na riga na bada diya sai ba da raƙumi biyu sai aka karɓa a madadin rantsuwa ɗaya ke ɗaya na ƙarshe ɗin kuma sai uwarsa ta ce kai sai yaro ne karka yadda ka rantse rantsuwa ba abin wasa bane da Allah ake rantsuwa da yaron zai yi sai ta ce ba za ka rantse ba sai ta zo ta roƙa ce wannan yaro ne ba da wayo ku taimake ni a yafe mu rantsuwarsa a dawo da rantsuwar a kaina amma ni tun da mace ce ai ba zan iya rantsuwa ba sai zama an yafe magana ta ta sai aka ce eh an mai da rantsuwar ta zama kanki an miki alfarma an yafe ta amma an kirga shi a ciki duk da ba sai ya rantse ba to wallahi saboda girma irin ta rantsuwa duk da cewa lokacin jahiliya ne fa amma da yake da sunan Allah suka rantse dukkan mutum 48 din suka mutu kafin baɗi ba ko ɗaya a cikin su wanda ya biya raƙumin na ya tsira yaron nan da bai rantse ba uwarsa ta tsirar da shi to a ashe rantsuwa da ake yi a babin kasama gaske ne tun da suna yi a lokacin jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam sai tabbatar da shi shine abin da yanzu zamu zo mu ji menene hukunce hukuncen da suke ciki kuma yaya sharuɗansa kafin ya tabbata a aiwatar da wannan tsari na kasama نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله باب القسامة روى سهل, روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته فقالوا أمر لم نشهده فكيف نحلف قال فتبرئكم اليهود بأيمان خمسين منهم قالوا قوم كفار فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله فمتى وجد قتيل فادعى أولياؤه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان بين الأنصار وأهل خيبر أقسم الأولياء على واحد منهم خمسين يمينا واستحقوا دمه فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين وبرئ فإن نكلوا فعليهم الدية فإن لم يح فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال ولا يقسمون على أكثر من واحد وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ malam ya ce babul kasama babi dangane da kasama rawa sahal abi hasma hadisi ne wanda sahal ibnu abi hasma wa rafi ibnu khadij da shi da rafi ibnu khadij dukansu sahabbai ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka rawaito annabu muhayyisa cewa wani cikin sahabbai da ake ce masa muhayyisa wa abdullahi ibn da shi da abokinsa abdullahi ibn sahl in falaka kibala khaybar sun tafi daga madina zuwa wato nahiyar khaibar fatafarraqa fil nakhl sai suka rabu a cikin gonar dabino wannan yayi ta nan wannan yayi ta nan sun je leburanci na neman aiki aikin cirani sun je sana'a domin neman wani abu fa kutila abdullahi ibn sahl sai aka kashe ɗaya daga cikinsu shine abdullahi ibn sahl fatahabul yahuda bihi sai ɗan uwan abdullahi ibn sahl da ɗan uwan muhayyisa abokin tafiyarsa suka haɗu suka kawo ƙara wurin manzan Allah sallallahu alaihi sallam suna tuhumar yahudawan haibar cewa su suka kashe abdullahi ibn sa'd فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce da su tun da bakwa da shaidu yi ƙusimu hamsuna minkum ala rajulin minhum za ku yarda mutum hamsin daga cikinku su yi rantsuwa a kan wani mutum daga cikinsu cewa shi ya yi kisan ku nuna wanda kuke zargi kuma ku rantse mutum hamsin ɗaya bayan ɗaya a cikinku cewa wani ne ya yi kisan fayyudu fa'ubirin matihi sai a baku shi wanda kuke tuhumar tunda an samu mutum hamsin jikinku sun rantse cewa shi ya yi aika aikar sai a baku shi cokar ɗinsa a ɗaure fakalu sai suka amsa da cewa amrun lam nashhadhu fa kaifa nahlif abinda ba ma nan aka yi ba mu gani ba mu yi rantsuwa a kai fara sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ba kwa da tabbacin da zai sa ku yi rantsuwa fa tabra'ukum yahud bi aymani 50 minhum to kun yarda su fa yahudawa rantsuwar za ta koma kansu mutum hamsin daga cikinsu sai su yi rantsuwa sai su kubuta daga zarginku ƙalu sai suka ce a amuwa mu yadda ba kaunin kufa mutane kafiran kuma mu yadda da rantsuwarsu فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya biya diyarsa shi daga aljihun gwamnati wannan shine ƙarshen hadisin da shi malam ya kawo sai ce fa mata guji da katil don haka bisa hasken wannan hadisi da ka ji ya zama hukunci cewa duk lokacin da aka samu gawa na wani mutumin da aka kashe فدعا أولياؤه على رجل قتله sai ‘yan uwan wanda aka kashe suka yi da'awar cewa wani mutum ne ya kashe shi wakalat bainahum adawa kuma a tsakaninsu da shi mutumin ko yan uwansa ko garinsu ko jama'arsa akwai adawa akwai gaba walau kuma an samu wata shubuha da take nuna alamar da ƙamshin gaskiya a cikin zarginsu kama kana bainal ansari wa ahli khaybar kamar yadda dama gaba take tsakanin mutanen madina musulmi da yahudawan khaibar dama an san akwai wannan gabar idan abin ya kai haka an ƙasamal auliya'u sai su ‘yan uwan wanda aka kashe su yi rantsuwa ala wahidin minhu su yi rantsuwa akan mutum ɗaya daga cikin su waɗancan da ake tuhuman 50 yaminan ɗai ɗai ɗai har kuwa hamsin wadda haƙo damahu sai su cancanci a ba su shi su kashe fa'in lam yahlifu amma idan suka noke suka ƙi su rantse suka ce su ba za su rantse ba amma dai har yanzu suna zargi halafal mudda'a alaihi to shi wanda ake zargin shi sai ya rantse shi da kansa don ya kubutar da kansa hamsina sai ya rantse sau hamsin wa bari'a sai ya kubuta tunda waɗancan sun isu rantse fa in na kalu idan wanda aka dawo da rantsuwa a kansa saboda zargin da ke kansa shi ma ya ce ba zai rantse ba fa alaihi muddiya to sai dai su biya jiya. فإن لم يحلف المدعو فإن لم يحلف idan waɗanda suka kawo ƙara suke zargin suka ƙi su walam yardau bi yaminil mudda'a alayhi kuma su ba su yarda da rantsuwar wanda suke zargin ba kamar yadda aka yi a cikin hadisin da muka karanta fadahun imamu min baitul mal to sai shugaba ya biya diyarsa daga asusun gwamnati wala yuqsimuna ala akthara min wahid sai dai ba za a yarda su yi rantsuwa akan sama da mutum guda ba sai dai su zaɓi mutum ɗaya da suke zargi wa illam yakun bainahuma adawatun amma idan babu wata adawa gaba tsakaninsu wala kuma babu wata shubuha da take nuna alamar kamshin gaskiyar zargin halafal mudda'a alaihi yaminan wahidatan to wanda ake zargin nan rantsuwa ɗaya kaɗai zai yi wa bari'a kuma ya kusa. an ji wannan hukuncin malam ya ce mana babul kasama babi akan alkasama da ake nufi da alkasama a yaren larabci shine al'aimanul mukarrara rantsuwa da aka yi ta maimaitawa shine alkasama sai ka yi kai ma ka yi a raba rantsuwa tsakaninku a ta yi shi ake ce alkasama saboda daga alkasum ne daga alkasamu ne shi shine rantsuwa an gani? lokacin da muka karanta cikin kitabun nika mun karanta babul kasmi in ka an ce alƙasmu da iskanin nu da iskanin sin to shine rabon kwana tsakanin matan aure sama da ɗaya amma ka an ce alƙasamu to shine rantsuwa an gane ko in kuma ka ji an ce alkismu shi kuma yanki na abu an gane ko don haka nan da ya ce alkasama yana nufi rantsuwa da wannan zai wannan ma yayi amma a yi ta maimaitawa to abinda ake nufi da shi a nan shine abin nan al'aimanul mukarrara a التي التي تقدم عند تهمة القتل inda ake اكي ين cewa an yi kisa to sai ai ta yin rantsuwa saboda wato a ayi a matsayin bayyana a matsayin hujja ta cewa wane ne yayin kisa to kamar yadda muka ce ita alqasama babu wani dalili a kanta a cikin alkur'ani mai girma karara sai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisi da muka ji hadisi ne ingantacce Imam Bukhari da Muslim duka sun ruwaito kuma dukkan malamai sun yi ittifaki akan shar'antuwar kasama sai dai ɗan kaɗan cikin malaman da suka yi shuzuli amma kusan umuman dukkan malamai sun yarda da kasama sai dai sun saba ne wajen mai kasama take tabbatarwa waɗansu kamar jumhurin malamai wanda ya haɗa da masabar imamu malik da masabar imamu shafi'i a da masabarsa ta farko da kuma masabar imamu ahmad ibn hanbal da yanzu muka je a nan shine kasama tana tabbatar da abin da zai iya sa har a yi kisasi a kashe mutum sakamakon zargin ya yi kisa amma masabar imamu shafi'i ta biyu da imamu abu hanifa shine ba a iya kashe mutum da sunan ma sai dai a biya amma suka ce ƙarfinsa bai kai yadda za a iya kashe mutum a kai ba amma zancen da ya fi rinjaye ne wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ce za ku rantse sannan a baku jinin za ga wanda cewa za a iya kisa a kai inda ya tabbata sannan malamai sun ɗan yi nazari a kan cewa shin kasama ta yi daidai da kiyasi ko kuma ta saba da kiyasi bi ma'ana ta yi abin da ake ce shari'a saɓanin hankali ko kuma a'a ta yi shari'a ta yi daidai da hankali a ai san shari'a ta yi daidai da hankalin an ce wanda ya kashe a kashe shi ba batun kace shari'a saɓanin hankali wani ya kashe wani kuma shi ma an kashe shi an shari'a ta yi daidai da hankali ce sannan mutum biyu sun zo sun tabbatar da cewa wani ne ya yi kisa kuma an kashe wani wanda ma za ka ce shari'a ta yi daidai da hankali saboda ba mutum ɗaya ne ya zo ya ce ba mutum biyu ne kuma waɗanda ba a ji sun yi ƙarya ba kuma ba a zargin su da ƙarya kuma sun tabbatar da abin da ke nuna wato yankan yankan hanzari da yankan shakka cewa wani ya yi kisa. nan kowa ya yarda kaga wannan sai a kashe shi wannan shari'a ta yi daidai da hankali to amma in ba a same su ba sai aka samu wanda yana zargi ne zargin ne ya yi ƙarfi amma bai kai ya ne ba zarginsa ya kai galaba tubban kai wane zai rina kai wane ne kawai ya ci sannan har ya iya kaiwa ga ya rantse wane ma ya rantse a cikinsu su taru mutum hamsin su rantse sai a iya kashe mutum akan wannan sai suka ci ka wannan shari'a tsanin hankali ne ya za a kashe mutum akan abin da wani bai gani ba a baku mutum ku kashe suka ce wannan ya saba da kiyasi kai dai tun da manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya yi approving wannan hukunci to shi kenan mun yarda amma dai ya saba da hankali kuma dama za ka yi imani da abin da ya hankalin kai baka da wanda bai baka bane don manzon Allah ya fita hankalin sallallahu alaihi wasallam sauran malamai suka ce a kasama ta dace da hankali kasama ta dace da hankali suka ce Kun yarda cewa mutum biyu ba su rantse ba su ba da shaida cewa wane ya yi kisa saboda suna da gaskiya kuma a kashe shi ku ce ya dace da hankali yanzu a samu mutum ɗaya biyu uku hudu biyar har guda hamsin inda za su zo su faɗa kaɗai ba su rantse ba shi ba za ku yarda ba to ba a yarda ba sai aka ce su rantse kuma kafin su rantse sai da kotu da su mutane 'yan kallo suka tabbatar kai wannan nan da aka ciro ba zai rina saboda dama akwai gaba tsakaninsu da su waɗannan wanda gabar ta taɓa kaiwa an yi kisa a baya ana kuma ɗauki ɗaiɗai da farautar juna wane kuma ya yi satar kafa ya shiga unguwarsu an kashe kai wannan ai akwai alamu da suke tabbatar da lalle su suka kashe shi sannan bayan wannan kuma fa an samu wata shubuha shine a daidai lokacin da aka kashe wane an sa kafin an hana kowa fita daga ƙarfe bakwai amma an ga wane jami'an tsaro sun bi shi sun gan shi sun haska shi da toci aka biyo shi a guje ba a kama shi ya yi kisa ba kuna fahimta sai aka gan shi ya fito ta wata hanya aka bi shi ba a samu ba sai aka sai shiga wani gida aka zo aka gano cewa shi ne suka je suka same shi me yasa ka fita yace ba komi aka ɗan yi masa bulala aka sallame shi sai washe gari sai aka samu gawa a ta inda ya fito ɗin. kun gane magana akwai wanda ya gan shi ya kisa sai aka je aka kamo shi sai wani suka ce wane shi ya taba kashe wane fa ɗan uwansa suka ce sun yafe shi ne wanda suka yi fada da wani ranar kawai sai cire wuka akwai tsammanin wani dama zai iya kisa ko sannan an taba kama shi da makami da zai iya kisa aka ci tararsa ba a dai yi masa komi ba to yau kuma gashi an samu an yi kisa kuma ba kowa a waje sai shi a ranar kuma an ga yana haki a bare ba a ga yana kisa ba wannan shi ne laus kun fahimta ga laus ga kuma tuhuma saboda dama unguwarsu dama suna adawa da wannan kuma ana jin shi dama duk lokacin da fitina ta faru a kansu waɗanda yana ba za mu yafe ba kaga wannan an samu tuhuma kuma an samu laus to ɗan uwan wannan in suka zai ce haba haba ba mu da hankali ne a cewa ne ba shi yanci sannan ba za ku rantse za ku yarda su rantse ko ba su yarda ba za su yarda sai suka yarda suka rantse har mutum hamsin yanzu ya kai a ce a hankali a kashewa ne ko bai kai ba shi yasa suka ce wannan yayi daidai da hankali ba shari'a sabanin hankali ba ne. an fahimta to wannan shine abinda malamai suka ce dangane da kasama Za ka zancen da ya fi dacewa shine kasama ta dace da hankali saboda idan babu kasama to za a samu rayukan mutane da yawa su salwanta saboda in ka ce mai kisa ba wani mutumin da zai aikata laifi da zai yi ƙoƙarin wuyakar a gan shi kamar wanda zai yi kisa duk wani laifi da ake yi a duniya ba laifin da mutum ke ƙoƙarin sirri ya ɓoye shi kamar kisan kai to mutane da yawa za su yi ta mutuwa ba a san wanda ya kashe ba kuma haka rayukan mutane za su yi ta tafiya sannan musamman da yake an ce in aka rasa wanda ya kashe an kasa ganewa karshen tafi gwamnati ne za ta biya ba shi nan ba sai ta kashe mutane a ce karshen gwamnati ne za ta biya ba ruwanka amma idan mutum ya san da cewa ko da ba a gan shi ba fa za a yi amfani da circumstantial evidence a kamo nan a kamo can a hada a zo a hada da rantsuwa a kashe shi zai ji tsoron kisa ko ba zai ji ba sannan in waɗancan ɗin suka ce kai mu dai abin bai kai mu rantse ba amma dai gaskiya mu shi ne ba fa za a bar shi tafi ba shi ɗin sai ya rantse sau hamsin kaga inda babu kasama ai kuwa zai je kisa da ya ga dama in dai ana tuhumar ka to wanda yake tuhumar ka shi ya kasa rantsuwa to kai ba za a barka ka tafi kai sai ka rantsar in ka kasa rantsuwa to za a kashe ka an fahimta alimamul haƙi ya ruwaito a cikin sunan cewa lokacin kalifancin umaru ibn Abdulaziz, Allah ya rahama a gare shi sai ya tambayi wato shawara cewa shi fa gaskiya wannan kasama din nan shi an kama ta kes kan kasama ba a samu wanda ya tabbatar da an yi kisa a ido ba wanda ya gani amma an ce a yi kasama shi fa gaskiya yana neman shawari ko dai a ajin gidan kasaman nan saboda kar a yi kuskure a kama mutumin da yake innocent a kashe shi wannan fa ya dake shi ya ce shi bai shi bai san wani ba sai kira al-imamu zuhri ibn shihab ya ce maka kana neman shawari akan ka ci gaba da kasama ko kar kai kasama bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da kasama khalifofinsa guda hudu duk sun yi hukunci da kasama ka ce kana neman shawarin ka jingina kasama sai dawo cikin hayyacin sai ce shikenan za a ci gaba kana tsammani kai wani hankalin da zai sa ka gane zaka kukutar da mutane saboda tsoron kar ka yi kuskure kenan in tsoron kar a yi kuskure ne manzo Allah shi bai yi Abubakar da Umar da Usman da Ali su ne suka yi Allah ya ƙara yarda gare su to wannan dai sai ya tabbatar da cewa kasama tana nan a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi sallam sannan kuma ɗaya ne daga cikin matakai na musulunci da shari'a ta tabbatar da shi domin ƙara tabbatar da matakai na kare rayukan mutane saboda ɓata gari domin idan aka bar al'amarin mutane ba tare da an tsananta irin haka ba to wasu da yawa haka za su tafi sannan kuma in ba ta wannan hanyar ba ba za a rage kaifin gaba da take tsakanin mutane sakamakon ƙabilanci ko addini da zai iya sa a je a rinka yin wato a tarika loki ana kashe mutum a koye sannan a zauna a yi shiru a kasa gane wanda ya kashe shi a kusan irin wannan abu yana yawan faruwa a tsakaninmu akwai waɗansu yankuna ko communities da mutum ɗan wannan ƙabila ko ma'abocin wannan addini da ita ya shiga ba logo area ne in ko ya shiga shi kaɗansa ba inda akwai jami'an tsaro ba to ai sha gani irinsa sun shiga ba su sake dawa ba wanda aka yi sa'a shi ne za a samu gawarsa bayan watanni wanda ba a yi sa'a ba labarinsa ya yanke kenan haka za a kashe shi a je a koye ko a kona ko a binne ba za a sake gani ba to ƙasama ita ce take da abin da za ta tabbatar da tsaro a kan wannan shi yasa ba a yin ta a komi sai a harkar kisan kai kaɗai saboda babu wata jarima da mutum zai aikata a kan ɗan adam sama da kisan kai babin tuhumar wanda ya aikata laifi kaza wanda ya aikata duk ba ƙasama fataucin miyagun kwayoyi zina fyaɗe wace ce shaye-shaye duk girman laifin mutum bai kai a yi kasama ba sai dai kisan kai duk saboda wato ƙoƙarin shari'ar musulunci na tabbatar da tsaron rayukan mutane kaga wannan ya nuna cewa fa ba yadda za a yi mutum ya mutu kawai ransa ya tafi a banza ko ba a gano wanda ya kashe shi ba sai an san yadda za a yi a rage wa ma'abotansa raɗaɗi ta yadda in aka rasa kwata-kwata gwamnati ita za ta biya diyar tunda ita ce take da haƙƙin tsaron mutane a kanta yanzu inda ana amfani da shari'ar Allah a Najeriya da ƙasashenmu wanda musulmi suke da rinjaye a ce duk wanda aka kashe musu ɗan uwa ‘yan fashi da makami waɗanda gwamnati ita ce za ta yaƙe su amma ta gaza ko kuma aka samu kuskure daga jami'anta an kashe wani a hanya amma an rasa wanda ya kisa ba a kama barayin ba wa kamata ya kamo su gwamnati ko irin waɗannan masu satar mutane sun saci mutane ya kasa tafiya sun kashe shi su sun tafi kuma an zo an samu gawar ko sun karɓi kuɗi kuma sun kashe shi ko ba a biya kuɗi ba sun kashe shi gwamnati ke da alhakin kamo su sai ba a samu an kamo su ba za ka ce za a rinka biyan biya duk wanda aka sace musu mutum za a biya su wannan diyar kuɗin da duk muka yi ta magana a bayan nan mutane za su samu sauƙi ko ba za su samu ba yanzu inda za a ce za a biya irin ƙauyuka ɗin nan da waɗansu an da su ma gaba ɗaya daga ƙauyen sun bar wurin ba noma ba sana'a waɗansu su daga cikin matasansu su ma sun zama 'yan ta'addan saboda rashin sana'a waɗansu su ma sun zama ɓarayin saboda da haka ne za su iya rayuwa su ma a bisa dole yanzu inda za a ce a tattaro irin waɗannan duka gwamnati ta biya su diya akan waɗanda aka kashe musu za a yi maganin talauci ko ba za a yi ba to amma ƙarshen ta za a sa kai ka biya kuɗin da ya kai kusan diyar kuma a kashe maka ɗan uwa ita kuma gwamnati a wani za ta ba da haƙuri da turanci a sa a a faɗa ma a twitter cewa an ba ku haƙuri ba za a turo kowa ya gaishe ku ba shi kenan gwamnati ta gama nata in ta yi ƙoƙari kenan fa ko sai an yi ɗaya biyu uku goma an kashe mutum ɗari sai gwamnati ta faɗa da turanci cewa ana ba ku haƙuri mutanen da suke kawai ba su ma san an yi ba saboda ba san akwai twitter ba balle su san yaren twitter ba su san an yi wannan abin ba haka ne rayukan mutane suka zama to shari'ar musulunci wallahi babu wata shari'a da ta yi wa ɗan adam gata wajen kare ransa da cewa in an taɓa raikin in kar a yi asara ta ko ta ina sai dai a tsora wa gwamnati asara ita ta biya babu wata shari'a da ta yi adalci wa ɗan adam kamar shari'ar musulunci yanzu inda mutane za su gane waɗanda suke hayaniya akan cewa shari'ar musulunci suna so a hana musamman ma kiristocin najeriya wannan abun fa da aka sa cewa za a biya diya mun karanta cewa akwai diya akan mutumin da aka kashe ko da kirista ne a musulunci wannan maganar da ake faɗa har da su fa za a raba kuɗin da sunan shari'ar musulunci da za a ce a ɗauko kuɗi daga central bank of nigeria ka zo ka yi sayi a ce maka da sunan musulunci saboda manzan allah ya ce a biya ka miliyan hamsin saboda an kashe maka wani amma babu wata doka a duniya ko a cikin addinin su su da zai ce a biya ka irin wannan kuɗin saboda an kashe maka wani amma suna jin haushi saboda kawai in an ce an yi haka an yi promoting din musulunci shine akan a yi riba mu da kai biyu mu samu amma kai ne ka ɗauki credit din gara kowa ya asara wannan aya akwai wauta a ciki wallahi mu dai yana daga cikin abin da musulmi muke cewa in zai kai ai adalci ko da daga bible ne za a ɗauko hukuncin Wani mun ce mun yarda tunda bible ya ce duk wanda ya aikata kisa shi ma a kashe shi to tunda mu ba qur'ani haka aka ce in an ga ma kar a ja ayan qur'anin a ja ayan bible din mu dai a kashe mu ba mu ba su ma ba a shari'ar su in ka sha giya za a maka hukunci in ka yi zina za a maka hukunci in ka yi sata za a maka hukunci kuma duka hukuncin irin namu ne amma tunda za a faɗi sunan mu sun ce a fasa duka mun kuma mun ce mun yadda a faɗi sunansu kai dai a yi hukuncin Allah ya samu dace to shine malam ya kawo hadisin nan na sahab ibn abi hasma Wani hadisin asalin da yana da tsayi malam ya kawo shi ne muftasara abin da ya faru shine bayan an yi yakin khaibar ana fahimta kun san wannan adawa da ke tsakanin musulmi da yahudawa da ba haka suke aiki. to ko ya bayan yakin ko kuma kafin yakin sai zamana waɗansu musulmi guda biyu sun bar madina saboda ba sana'a ba samu sana'a ba za su je shirani na neman sana'a a ko'ina don neman abinci matasa ne sai suka tafi garin haiba suka je neman su yi dago a biya su da shi abdullahi musahal da abokin tafiyarsa muhayyisa da suka je suka rabu wanda ya je wancan gona wanda ya je wancan gona wanda ya zai nemi dan uwansa bai gani ba sai aka zo aka bashi labari cewa gagawar dan uwanka a can a kududdufi kaza da je kawai sai aka samu gawan abdullahi an kashe shi aka rasa kuma ba wanda ya kisa kowa ya yi murus sai shi ya dawo gida sai ya tafi da ɗan uwan abdullahi shine abdurrahmani ibn sahal da kuma shi muhayyisan ɗan uwansa shine huwayyisa ɗan uwan muhayyisa da sauran jama'a sai ka zo ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah an kashe maka wani mutum kaji kaji to da aka zo manzon Allah zai ji bayani sai shi muhayyisa tunda shine wanda suka tafi amma akwai wansa wayyisa sai shi muhayyisa yazo zai magana sai manzo Allah ce kai yi shi kabbir kabbir yayan ka ya fara magana ana fahimta yayan ka yana nan kai ka fara magana sai yayan sai ce so ya rasulullah dan uwana ne wayyisa sun tafi tare da abdullahi ga abin da ya faru ga abin da ya faru ya zo mana da wannan sai manzon Allah ya dawo ga shi Abdullahi sai ce yi mana karin bayani yanzu saboda nuna maka yadda annabi yake koya wa sahabbai ladabin girmama na gaba kai da wanka kun je wuri ka bar wanka ya fara magana ba ko wani abu ya taso in akwai wanda yake gaba da kai to kai respectin din wannan shekaru ko da shekara ɗaya fi ka kaga wane kawai da kane ai to ballantana wanda ya haife ka a ko menene ka girmama shi manzon Allah sun sallama ce kabbir kabbir ka girmama na gaba ka girmama na gaba shikenan sai yi bayani sai manzon Allah ce to yanzu dai kuna zargin waye suka ce muna zargin wani ne daga cikin yahudawa sai ce to kuna da shaida suka ce ba shaida sai ce to fa in ba shaida sai dai a yi kasama menene kasama ya ce da su mutum hamsin ne za su yi rantsuwa suka ce can mu yi rantsuwa ka abin da ma nan aka yi yan uwan kenan suka ce aka yi abu a bar mu muna nan mu wala ba za mu rantsu amma mu dai sai an biya mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to su yahudawa ba za su rantse in kuma ku rantse ba akan cewa su ba su suka kashe shi ba in suka kasa rantsuwa to za a kama ɗaya daga cikin su wanda kuke zargi amma in suka rantse to magana ta kare sai suka ce mu ba za mu yarda da rantsuwan arna ba ai za su iya rantsuwa akan ƙarya in da musulmi ne da mun yarda amma arna mu ba za mu yarda da rantsuwar su sai manzon Allah ya ce to tunda kun yarda da rantsuwar su ko kuma kun ce ba za ku rantse ba to ba sai an yi shari'ar ba amma dai dan uwanku ba zai tafi a banza ba biyar ku rakumi hamsin ni zan biya ya je neman sana'a ne na halal ni na karfafa kowa ya je neman sana'a ya je garinsa ya je ya rasa to ɗan uwansa su sai su ɗan samu ɗan abin da za a rage musu takaicin wannan abu. talaucin da sanadiyarsa ya je nema to za a yanke musu talaucin a ba su raƙumi hamsin sai manzon Allah ya biya daga kuɗin gwamnati wallahi ba wanda ya taɓa mutuwa a zamanin manzon Allah su san manzon Allah ya shiru magana ta kare haka kawai kira ku ba ku hakuri wallahi ba za a yi haka ba ya cire daga kuɗin gwamnati raƙumi ɗari ba kaga ya sai Abdullahi ya zo da riba to wannan shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanki. to shi ne malam ya ce duk lokacin da aka samu fa mata wuji da kasi duk lokacin da aka samu mutum gawarta an kashe haka kasama ba ta tabbatuwa sai in an samu gawa an riga an kashe gawan an gane ko sannan dole sai ya zama babu abin da yake tabbatarwa idan an samu wani ya ce ni ne to ba babin kasama muke yi ba za a koma can babin kisasi ne yadda ake tabbatar da shi ta hanyar ta hanyar mai ta hanyar ikrari idan kuma shi wanda aka kashe shi da kansa ya ce wani ne kada riga an samu wanda za a samu kenan ko kuma an samu waɗansu sun gani kaga wancan ma duk an koma cikin babin wato isbatu abun nan ya zama isbatu jarimatul qatli bil bayyina ko bi shahada to amma anan an rasa wanda zai faɗi cewa wa ya kashe ba gane ba akwai hanyoyi da ake iya gane mutum ya yi kisa wanda hukuma ko kotu za ta iya wanda ba sai an je ga kasama ba idan an samu dama an yi su to ba za a je ga kasama ba mun karanta a baya cewa an samu wata yarinya wani ya haɗa kanta tsakanin duwatsu guda biyu ya kwankwatsu sai aka kamo sai da aka zo da ita kafin ta cika ba za ta iya magana ta ce ga wanda ya kitar ba sai aka tambaye ta sai a ce wane ne a ce wane ne ta ce sai haka wane ne sai haka wani ana ta kikirga mutanen da dada sai an zo an yi kasama a kansu wani ne ya sai haka shi ne ya sai haka ya fi cika kaga riga an gano sai aka kamo mutumin gani an samu sauki ya ka ce wance ta ce kai ka kashe ta ashe dama haka kake yi ga shi kenan kawai sai ce shi ne irin wannan aka kamo ba za a ce wani kafin ya mutu ya bar wasiya cewa zai ka kashe shi ka yadda a'a to sai aka shi kenan sai ikrari cewa shi ne sai manzon Allah ya sa aka kashe shi kaga ba sai an kawo ne zai bada shaida nan ba za a zo sama ba amma a irin wanda aka kasa gane yadda za a tabbatar shi ne za a yi ba to shi ne malam ce fadda auliya uhu ala rajulin sai ɗan uwansa suka nuna wani ba a yin kasama ta hanyar ku zo ku ce an kashe shi ko ba ku san ba ku nuna wani ba a'a kasama inda ita za a yi to sai dai ku nuna wani in kuka zo ce mutum anonymous kawai ku dai an kashe muku mutum kuma kuna tuhuman suwa ne ta yaya to dole ku samu wanda za ku yi bincike ku ku sawwaka wa hukuma cewa ga wanda kuke zargi ya muku kisa ana fahimta ko malam ya ce wa kanat bainahum adawa to amma ga sharuɗan ba kafin a yi kasama na farko sai kun nuna wanda kuke zargi na biyu sai ya zamana a tsakaninku da su dama akwai gaba da za ta iya kaiwa ga kisa amma kuna zaman lafiya da mutane ko ka zo ka tume su ka ce su suka maka kisa a yi rantsuwa ba za a yi ba sai dai a bi ta hanyar amma ban da kasama kuna fahimta ba a kasama ku gane wannan sai a tsakanin mutane da waɗanda akwai gaba a tsakaninsu walau kuma an samu wata shubuha da take nuna alamar kamshin gaskiya an samu wata shubuha tattare da mutum adawa da mutanen gaba daya lau da shi mutumin da ake zargi ya yi kisa kun gane ma'anar laut ko shine ya ce kamar yadda aka samu tsakanin su mutanen Madina wanda aka kashe musu Abdullahi bin Sahal da Yahudawan Khaibar waɗanda su suka yi kisa sun san dama wai hudawan kai bar ai ba lokaci ɗaya suka fara ba sun yi wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wata mace ta masa sammu a cikin nama kuma har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci to kaga dama an san su da irin wannan aika aika to shine malam sai yake cewa in an zo sai a sai a ce za a yi rantsuwa to ga yadda ake yi idan kuka zo sai ku nuna wanda kuke zargi sai ku je a gida ku yi mitin sai ku je ku zaɓo mutane masu hankalin cikinku sai su zo su yi rantsuwa mutum hamsin ɗaya bayan ɗaya maza daga cikinsu tunda ba a kawo mace ta ba da shaida a cikin babin da ya zai iya kaiwa a taɓa rai ba a kawo yaro ya ba da shaida a duk hukuncin da zai sa a taɓa rai kuna fahimta dole sai namiji mai hankali baligu don haka kun tattara su duka to sai a zo sai a fara rantsuwa kowa zai yi rantsuwa guda ɗaya a madadin ƙabilarsa saboda dama an zo an yi bayani kowa ya fahimta to aka yi wannan kun gama rantsuwarku duka mutum hamsin to dole a baku wannan mutum kawai a kashe shi saboda ba yadda za a yi mutum hamsin su taru su yi karya kuna fahimta mutum biyu da suka ba da shaida a da da ba a rantse ba suka ce sun gani aka yarda to ya kuma mutum hamsin sun rantse ya ce ba za a yarda ba da haka ba sai an tsaya ana ce to ku kun ji sun rantse su hamsin kufa a ba za a daine su ba gaba daya tun da suka rantse kawai to a ba su shi sai a kashe shi wa zai kashe shi hukuma za ta kashe shi kawai shi ya yi kisa ba sai an ce shi ya rantse ya ce ya ce ba gaskiya ba ne ba za a dawo kansa ba sai idan su suka ce su ba za su rantse ba ko sun fara rantsuwa talatin suka yi sauran suka ce su ba za su yi ba ko kuma ba sa da adadin mutanen da suka kai hamsin kuna fahimta to sai a dawo kanku ku da kuka ce ba ku yarda ba idan kun yarda kuka ce ya riga yayin to an fita daga babin asama an koma can babin ikrar kar ku manta da wannan ana zuwa za a rantse suka ce a ah, ah, inda ya mutu a hamsin sun rantse kawai ku bashi dama mun gaji da shi shi yayi shi kenan sai a je a kashe shi kaga an fita daga nan ba zai zama kasama ba sai an yi rantsu nan su idan su suka ki su rantse suka ce mu dai shi ne har yanzu muna tuhuma to tuhumar ba za ta kare ba sai a dawo kanku ko kuma sai a ce to sun ki tsoron rantse ku kurance sau hamsin mutum hamsin a cikinku su rantse cewa ba shi yayi ba Ka gaba za su yadda su rantse ba in akwai Ka ga sai a ba da shi kawai a kashe ana fahimta idan kuma har suka rantse din mutum hamsin to ya bara udamuhu kenan wannan ya tsira tunda waɗannan sun ki su rantse su almudda'u inda so nan tsefa ba sai an dawo kan wannan an ce kuma ku rantse ba kar ku manta amma tun da su sun ki rantsuwa to ku yanzu ku rantse kuma kun ki ku rantse to ba ku da gaskiya sai a bada shi sai a kashe ana fahimta ko idan da aka dawo kansu sai suka rantse magana ta ƙare gwamnati sai ta biya jiya saboda su ba za a musu abinda sun abinda sun fitar da kansu a tsora musu ba idan kuma suka kiran tsewa to sai a ce sai an kashe shi ko kuma a biya diya idan su masu yan uwan sun ce kawai a ba su kuɗi a bar magana ana fahimta to shine malam a ƙarshe ce amma fa idan da aka zo sai aka samu a tsakaninsu babu wannan adawar kun wannan ba kasama ba ce sharaɗi ɗaya bai cika ba ko ko ba a samu wata shubuha da take nuna alamar gaskiyar zancen ba nan ma ƙasama ba ka tabbata ba me za a yi to shi wannan rantsuwa ɗaya kawai zai yi shi wanda ake tuhumarta saboda me yasa an koma maganar bayyana to alal mudda'i wal yaminu alamar ankara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kawo kara shi zai kawo hujja idan bai da hujja da zai tabbatar to wanda shi kuma aka yi karanta shi kuma sai ya rantse to kaga yana rantsewa magana ta kare. wannan shi ne iya karshen babin iya abin da malai ya faɗa sai wasu ƴan hukunce hukunce kaɗan idan aka zo yin kasama an ce za a rantse hausa hamsin yanzu ya halatta ka rantse akan abin da baka nan aka yi kuma baka gani ba baka ji ba kai dai kuna zargin wane kuma an ce a rantse sau hamsin ya halatta ɗaya eh, ya halatta ana yin rantsuwa akan abubuwa guda biyu ko al ko kuma ghalabatul zan ba a nan ba kaɗai ku gane duk inda aka ce ka idan kana ji da ƙarfin ka cewa kana da gaskiya ya halatta ka rantse ko da baka da yaƙini ba sai ana da yaƙini kaɗai ake rantsuwa ba saboda kamar yadda ya tabbata a nan da wurare da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi rantsuwa duk da cewa babu yaqini kuna fahimta mutumin da ya zo ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na auka wa matata da rana a cikin Ramadan sai annabi ya ce za ka yi kafara sai ce ni ba zan iya kafara ba ya ce to za ka je ka ci da miskinai sittin sai ce ba ni da shi sai aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallama kyautar dabino sai ɗauka ya bashi yace je ka ciyar da miskinai sai ce wallahi duk garin nan ba wanda suka kai ni a nan bai ce masa haba ya za ka rantse ka bi duk garin nan ka ga duk gidajen kowa me yasa mutumin ya rantse karfafa da sonta shi haka yake tsammani amma inda za a keke da keke tabbas ne zama da gaske ne to in ka kai irin wannan kana iya rantsuwa kuna fahimta kaga annabi bai ce kuskure kai baya za ka rantse to a zo a yi bincike a gani to ba a haka in dai har ka kai galaba to zan aka ce ka rantsa ka yadda ka rantsa abinka kai dai malamai sun yi ijma'i cewa in ka san ƙarya kake karkaranci sannan in ka san ba gaskiya ba ne karkaranci wannan duk malamai sun yi ittifaqi amma idan kana da ƙarfafa zaton cewa gaskiya ne karantsi kun fahimta ko da da kuskure Allah zai yafe maka ba zai kama ka ba saboda ghalabatu ta tanzalu manzilatal yaqin ko gane wannan da kyau wannan ba a cikin babin kasama ba ko a ina ne yan uwanka dukan sun tafi a kaza kuma ka ji bayani ka ji fast din ka wani kawai shi yayi daga ji zaka iya rantsewa ko da baka gani ba to wannan ya halarta ka iya rantsuwa kun fahimci wannan da kyau sannan kuma abu na karshe shine mun ji cewa idan wato aka rasa duka magana ta gaza to gwamnati ita za ta biya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya diyar wannan Abdullahi ibn Sahal wannan shine abinda lokaci ya bamu dama mu faɗa dangane da babin kasaba abinda ya zama daidai a cikin darasin Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fi mana sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh